sa lokaci a tsankanin haifuwa yana futar da mata 88 sama ɗari matan da suke ba yaran su nono suna ɗaukan tsawon lokaci kafin su gani hailarsu kamar yadda rukayyatu konate ta faɗa ɗaya daga cikin ƙungiyar unicef niger mai kula da rayuwar yara daga an haihu in aka ba wa jaririn nono wannan tsotsar nonon da zai yi zai sa faɗuwar mahaifar ya zo da sauƙi kun san wani bi ana samun matsalar rashin faɗuwar al'amarin mahaifa da wuri wani bangaren da bai kamata ba a yi sakaci mata ba su son yin reretsa tunda suna ganin sai sun kula da jaririn farkon kenan kashi 98 bisa ɗari na hakan mata da suke yin ban nono tsantsa ba su ganin jinin hailar su yawanci yana hanyar sa sarari ba tare da ka buƙaci wasu ƙwayoyin saka sarari ba don hana haifuwa wace riba ce mace da take ba da nono take samu idan ta bi hanya. hanyar da ake ba da nono kamar yadda an ka faɗa. Akwai mata da ke zubar jini sosai bayan haifuwa eh, kuma sa yaro ga nono daga an haife shi yana rage zubar jinin shi ma. Yanzu wani bangaren ya sa kuma nonon ya kiyayu tunda akwai cututtukan nono da suke sa mata da ke da ruwan nono da yawa in bai hita ba nonon zai iya kamuwa da irin wa'annan cututtukan. Naji an ce wannan yana yaƙi da cutar kansa. Za ku iya tabbatar da wannan labari? Wannan ba ni da isassun tabbaciyarsu, amma na san dai duk cututtukan da suka shafi kumburin yawan nono, ciwon kan nono, kenan matar da ke ban nono tsantsa tana da sa'ar rashin yin ciwon kan nono. Akan abin da ya shafi cutar kansa zan bar wa masanan cutar da su bamu karin haske, amma ni ma ina ji ana faɗin cewa yana karewa da cutar kansa. Ana magana akan taimakon da ake samu a wannan hanya ko kuma za ku iya ba mu ƙarin bayani saman shi ban nonon uwa tsantsa bai da wasu dubaru masu mahimmanci bai kai ba a wanke bibironkin a tafasa shi a nemi ruwa don kada nono a sayi madara kenan dukkan wa'annan wani al'amarin lokaci da kuɗi ne ga mace